masallaci ya kama gaba da ya dace da kai eh wannan harka da ka shiga na constabulary na police don constabulary da nan ka tsaya shine abin da ya dace da kai eh abin da ya dace da kai kenan ka zama police dan constabulary kana bin hanya kana tara masu shin masu mota suna dan baka hamsin goma sha biyar da ya maka da ka sa bakinka akan abin da shafi harkan addini alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuka gani yau ga wannan karfan ɗan ƙauye gara wai dan ya shiga aikin ɗan sanda na constabulary kawai ya sa kayan ɗan sanda ya zo masallaci ya kama gabatar da huɗu ba ka tabbatar da typical ɗan ƙauye ne shin in kana aikin gwamnati sai ka zo ka nuna ma duniya mu ɗin nan da kake gani muna aikin gwamnati mu ɗin nan muna cikin ainihin ƙungiyoyi masu ƙarfi muna da IG ka duk inda muka je muna da ƙarfi yanzu ni mai ɓaro ni ɗan human right ne jagora ne ma a cikinta amma ka taɓa ganin mun zo muna cewa gashi mu kaza akwai irin waɗannan abubuwa da ake ciki amma kawai idan ka samu constabulary constabulary fa kaje ka sa kayan yan sanda na constabulary kawai kaje ka kama ka ka kama yin hudu ba saboda a san fa fa'arifuni bi malabisi ko fa'arifuni bi libasi ku sanni da kayan ni dan sanda ne dan sanda ma constabulary constabulary kake to da ka tsaya wannan aikin da ya fi maka alkanawi da ka tsaya wannan aikin naka dan constabulary da ya fi maka alkhairi shine daidai da kai shine aikin da ya dace da kai ka shiga aikin 'yan sanda masu mashin su tsaya ka ansa goma biyar sha biyar talatin wannan shine aikin da ya dace da kai to kuma saboda tsabagen kai ɗan ƙauye ne ko kuma ka zo ka sa kayan constabulary na 'yan sanda ka je kuma wai ka hau kan mimbari ka je kana hudu ba da shi to me amfanin hakan me hakan zai ƙara maka me hakan zai ƙara maka dama muna ga yau ba ka da sana'a ka rasa sana'a ka je ka bige da shiga aikin constabulary ba mun ce aikin yan sanda ba shi da amfani ba da aikin yan sanda yana da amfani sosai yana da amfani amma ga irin ka dai ga irin ka wanda baka san darajar al'umma ba baka san darajar mutane ba shi ba aikin dan sanda nan sanda aikin shi ba yana kokarin kiyaye mutuncin kowa ne yana kokarin kiyaye hana cin zarafin kowa amma mutumin da ya fi kowa cin zarafin al'umma yanzu saboda Allah shi za ce ya zama dan sanda lari ka san ko za a yi za a yi ta'addanci ko za a yi ta'assubanci eh za a yi zalunci za a yi azzalumin dan sanda anan azzalimi za a yi wanda in ya kama ka kai dan shi'a ne da gangan zai zalunce ka idan ya kama kai dan dariƙa ne da gangan zai zalunce ka da gangan zai zalunce ka saboda me ya shiga wannan aikin ne da manufa ka san farkon boko haramun abinda suke rubuta jikin motarsu da bashin su manufa manufa to karshe masu rubuta manufan nan suna da manufa a ransu karshe duk su suka shiga cikin wannan kungiyar almajiran ibra taimiya to shi ma wannan da kaga ya sa wannan uniform din da wata manufa a ran shi kuma wallahi wannan ya zama dan sanda ba karamin azzalumin dan sanda za a yi ba saboda zalunci zai rinka yi karara da sunan aikin dan sanda saboda haka lalle kai dan ƙauye ne cikakken typical dan ƙauye alkanawi wani yana nuna cewa gara ne kai asalin garan ƙauyen nan kawai nan gashi ga aikin constable ladi sai ka zo ka sa kaya ka wani haukan mimbari mutane dubu nawa ne suke yin yanzu ka ga ka ja kenan masu bada da yan sanda da suka kama ka jikinka zai gaya maka a Najeriya ba akwai masu bada da yan sanda ba <laughs> ka tona kanka ba akwai masu bada da yan banga ba ba akwai masu bada da sojoji ba to yanzu kaga kai yanzu in ka ba hanya indiya najeriya bata gyaro bata gyaro baka da alfarma saboda masu faɗa da wanda yake da uniform to wallahi yanzu ka kama ka wallahi jikinka sai ya gaya ba kaga ka zama kai gara kenan baka san siyasar rayuwa ba in ban da da garanci kawai dan kashe constabulary sai ka zo ka wani hau mimbari ka sa uniform kana ta wani mazurai irin kamar mutum mara adalci azzalimi algungumi mai zagin waliyai me yi wa mutane karya da sharri kuma wai aka da aka ɗauke ka a matsayin kwada bulari ne wanda kai da ganin ka macin amana ka sha cin amana ka sha ma mutane ƙarya ka sha musu kazabi to ina kuma ka sa uniform ka amma wallahi Najeriya akwai gyara a Najeriya akwai gyara katotan gyara a Najeriya a cikin irin wannan kasirgumin azzalumin maciyin amana makaryaci mutumin da yake mutane kazabi yake musu ƙarya yake musu sharri amma a ce wai shi za a ɗauki rigai uniform na constabulary na ɗan sanda a ba kai ka san lalle ba za a tsayar da adalci ba hmm, ba za a tsayar da adalci ba Allah ya yabi malamai ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama masu tsoron Allah su ne malamai amma wannan wannan da yake neman ya kai kanshi makami na malinta makiyin Allah ne baya jin tsoron Allah kwata kwata wannan eh, bari ku ji abin da yake faɗa bari ku ji a matsayin shi wani malami ko bari ku ji ke ganin ya faru haka Allah ya tsara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 Hmm? ma laisa fi qulubihim hmm? suna faɗa da baki abin da bai kai cikin zuciya ba ga Allah a baki amma zuciya fir'auna ce yanzu inda kana maganar tauhidi ka san tauhidi yanzu wannan aya da kaja ayoyi da kaja walau sha Allahu la jama'ahum alal huda Allah ya ga dama da ya haɗa duk mutanen duniya akan shari'a to ka san ashe shari'ar nan ta Allah ce to da baka zauna ka zage mutane ba amma kai ke zama ka zage mutane ka kafarta mutane yanzu kadiyar Ah, Sheikh Malam Usman Kusfa rigirigi ah, da ka zo ka zauna kai ta shirri kai ta kage da kai da malamanka musamman wannan malamin naka jahilin nan kake su wanda ina nan zuwa kan shi ma ina nan zuwa kan shi yi karatu duk yi kwaba ba na hau ba arabiya ba sarfu amma wai wa'annan su su izala suke turo a matsayin wakilai su salafiya ke turo a wakin a matsayin wakilai eh yanzu a wannan ƙadiyan wannan wannan wanda kake gani wannan dan constabulary ɗan constabulary alkara wannan da ya sa wallahi aikin da ya dace da kai kenan eh, aikin daman da ya dace da kai kenan eh, yanzu aikin ka ya fito ka tsaya a nan ka bar harkar malinta daman kai baka dace da malinta ba shishigi ne daman a wurin wahabiyawa irin ku malamai ne amma a wurin malamai ku jahilai ne eh, aikin da ya dace da kai kenan aikin da ya dace da kai kenan ka tsaya a wannan shine iyakan zalika mablaguhum min al-ilmi shine matsayinka ka tsaya ana amma harkan malamai a bar su amma harkan constabulary yanzu a tafi eh, eh, eh, operation a aje ka da ectotin lanka mai mashin ya zo ka ansa biyar ka turmuza a aljiyu ka ansa goma ka turmuza a aljiyu wannan shine abin da ya dace da kai eh daman da ganin ka za a yi mugun dan sanda za a yi azzalumin dan sanda yadda kake zama baka da aiki dan zaman kashe wando dan zaman banza ne ka zauna baka da aiki kullum sai dai ka sa sai dai ka sa account number kana maula to yanzu an samu aiki fa yake halal yake haram akwai yan sanda mutanen kirki amma dai wannan aka bar shi da tsaron al'umma wallahi handama da babakere da zaluncin da zai Allah kaɗai sani eh, saboda duniya ta shaida kai mayan kuɗi ne ba ka da aiki sai maula kana maula abin da ya shafi harkan malinta ina kuma ka fara aikin constabulary ina matasa ai sai kwace a aikin malinta baka jin kunyan maula baka jin kunyan sa account number za a gina masallaci sai a gina masallaci ina kuma ka shiga aikin dan sanda ai sai dai kwace eh matasa sai dai ka duba ya duba nan ya duba gefe ya gaba ba mutane kawai ya kwace ya kwace a hannun mutane to alhamdulillah mun gode ma Allah Allah da ya so ya nuna karama ya tsara maka ka koma ka je ka an saka kire constable na da ina duba wannan wannan wai hizba ne kaga da ya sa kaki ne ma na hizba za ta to wannan wani abu ne taimakon addini babu laifi eh amma kakin na duba na ga Nigerian police duk da dai ba wani cikakken police bane constabulary ne yaushe je tare ne din yaushe je kullun yana gaban kyamara yana Mola, yana tiktok yana hada yan kansu ta youtube eh constabulary ne to saboda haka kai yanzu a matsayinka na malami baka zama adali ba to ina kuma ga in ka zama dan sanda a Najeriya a harkar malinta baka adalci zalunci kake to ina kuma ga harkar duniya ina kuma a harkar duniya saboda ka wallahi kana ba ku da aka sanya muku wannan a matsayin dan sanda ku rinka kula na rantsi da Allah in aka bar wannan a aiki operation musamman in shine oga aka waiga nan aka yi suka waiga sai ga ba kuwa wala turmushi guda za za su yi muku kwace saboda kuɗin kawai duniya kawai wannan yaron ya sa a gaba ita kawai yake nema eh to ashe wannan aya da ka karanta walau sha Allahu la jama'ahum azal huda da Allah ya ga dama da ya haɗa mutanen duniya akan shari'a ashe ka san komai na Allah ne tauhidi a baki amma a zuciya ƙarya ne yanzu maganar rigirigi shi Sheikh Malam Usman Kusfa wanda da za a tara malaman ku na farko da na ƙarshe gabaki ɗaya a wuri ɗaya Malam Usman Kusfa wala ya fi su ilimi saboda ba jahili bane malami ne bi kulli ma'anar ilimi amma kuka taru ku ta zage shi kuna ta ji mai mutunci kuna zage shi kuna ci mai mutunci kuna wulakanta shi kuna faɗin mummunan magana kamar kadiyar wancan bawan Allah shi kuma wanda ya je kabarin shehu ma me ba su faɗa ba eh musamman shi wannan mahassadin eh dan constabulary musamman dan constabularin nan ba irin abin da bai ba na hassada yayi abuwa kala kala na hassada eh da maganganu iri iri na kiyayya na ƙarya wanda mun sha gaya wallahi ana maganan kafirci almajirai ibnu taymiya sun fi kowa kafirci domin abin da Allah ya hana shi suke yi yanzu idan ka duba cikin littafin ar-raddul wafir ala man za'ama bi anna man samma ibnu taymiya islam kafir in ka duba wannan littafin zaka ga na eh, ibn nasir din ad-damashqi wanda yayi wafati hijira shekara 842 idan ka duba kuma in ka duba shi zuhairu ash-shawaishi ya yi ta haƙiƙin wannan an fahimta ko kuma in ka duba manya-manyan malaman salafiya sun yi kawo wannan maganan a cikin manaƙibin a cikin eh, darajojin ibn taimiyya karamin ibn taimiyya wace magana ce shine maganan zuwa a ai kwalli da ƙasan kabarin ibn taimiyya amma duk ga iskanci da manafunci da zindikanci da kafirci a cikin littafinku ya kai dan kwastabulari alkanawi ga kafirci a cikin littafan malaman ku amma ku rinka takewa kuna ɗaukan kafirci kuna dangana wa su baye eh ga kafirci a rubuta kanka a cikin littafin ku ya kai dan constabulary gashi eh bari karanta muku kuje a ah, wannan kissa kuma ibnu hajji ya rawaito ta daga badda'ihi almizi an ji ko ya ce shi a ɗa'ihi almazi yake cewa kuntu shaban lokacin na kasance saurayi wa kanat libintun ya kasance ina da yarinya hasala laharamadin ciwon ido ya faru da ita dindimi ciwon ido an fahimta ko wa kana lana itiqadun fi ibnu taymiya muna da wani irin kudiri na girmama ibnu taymiya muna ganin ibnu taymiya tamkar Allah a wurin mu muna girmama ibnu taymiya kamar Allah an fahimta ko muna da itikadi a cikin ibnu taymiya sai ce wa kana sahiba walidi ya kasance shi ma'aboci ne na mahaifina e, abokin mahaifina ne wa ti ilaina wa ya zuru walidi ibnu taymiya yakan zo wajen mu har ma ya ziyarci mahaifinmu misali an fahimta ko ah, sai ce faƙultu fi nafsi sai nake faɗa a cikin raina la aku zan da min turabi kabar ibnu taymiya wallahi zan ɗeba ƙasan kabarin ibnu taymiya fala ak hula habihi in je in ma ya ta kwalli da shi za ta warke ƙasan kabarin ibnu taymiya saboda girman ibnu taymiya fa inna udala ramaduha domin ciwo idanun yayi tsawo ya ki warkewa walan yu fi halkahalu amma in na sa mata wani kwalli na magani ya ki ya iya warke duk kwallin da na sa mata ya iya warke amma bari in gwada kasan kabarin ibn taymiya fa jitu ila kabari sai na zo kabarin ibn taymiya fa wajadtu bagadadiya sai na samu wani mutum dan bagadad kar jama'a minat turabi surura ya hada buhu buhu ko ya hada ainihin hoge hoge ko ya hada tsakon kwani da yawa na kasan kabarin ibn taymiya shi ma zai tafi da shi a je shirka da shi fa qultu sai na ce ma tasna'u bi hadha me zaka yi da wannan kasan kabarin ibn taymiya kala sai ce akastuhu li wajhi ramadi na ɗebi ƙasan kabarin ibn taimiya domin yana maganin ciwon ido domin yana maganin mene ciwon ido an fahimta ko aka hulu bihi auladan li zan je in ma ƴaƴana kwalli da shi zan ma ƴaƴana ƙasan kabarin ibn taimiya fa qultu sai na ce wa hal fa'u zalika shin yanzu ka ɗeba ƙasan kabarin ibn ka yi kwalli da shi wa mai ciwon ido haka zai amfanar fa qala na amsa yace me zai hana imana eh wa zakara sai yace annahu jarrabahu an yi na jarraba su walau ina ɗiban ƙasan kabarin ibnu taymiya ana yin kwalli da shi ana warkewa muhimmin mai ciwon idanu kaji ba ba ƙasan kabarin annabi ba sun hana zuwa kabarin annabi amma gashi ƙasan kabarin ibnu taymiya ake ɗiba ai maganin ciwon idanu da shi sai yace ce fasdattu yaƙina daga nan sai na ƙara samun yaƙini fi ma kuntu kasattu cikin abin da niyya daman ne in je in ɗebo da sai na ƙara samun ƙarfin gwiwa ba kastu minu ma sai na je na ɗebo ƙasan kabarin ibnu an gane ko baka haltu ha mata me kwalli wayya na'imatun tana bacci fa bari a sai ta warke kasan kabarin ibnu taymiya ga kafirci da iskanci a cikin littafin malaman ku amma haka kuka zo kuna ta magana akan cewa wai wani ya je kabarin ibnu taymiya kabarin wa yake da sura kabarin shehu ibrima shirka kaza kaza kuma ga abin da gashi gashi habibu gusa ga abin da ya kawo habibu gusa a cikin wannan littafin ga abin da ya kawo a cikin tambiul albab gashi habibu gusa ga abin da ya kawo habibu gusa a cikin wannan littafin ga abin da ya kawo a cikin tambiul albab ga abin da ya kawo ya ce ibn taymiya ya faɗa in ka je kabarin mamaci ma ko sujjada ka yi mai kan a kira ka da mushiriki da zindiki tuba ake ce ma ka yi ka kudirta cewa zaka bauta ma wannan mamacin kabarin ka je da niyyar bauta wanda wannan bawon Allah ba da niyyar bauta ya je ba ya je da niyyar tawassuli ne istigasa kamun kafa tunda ya ce shehu dan matsayin annabi a wurin ku muna kamun kafa zuwa ga annabi kaga she ba shehun yake roƙa ba kenan kuma ruhin mamad ruhin dan adam ko ya mutu kamar yanzu misali batun ya zo wurin ka ce, da ina neman kamun kafa zuwa ga gwamnan jihar Kaduna misali dan matsayin wani a wurin shi Ya yi shirka haka ka kazalika dan ya mutu in ka ce ka zo wajen kabarin shi ai ruhin shi ruhin shi in an sa mutum a kabari ruhin shi na dawowa jikin shi yadda yake rayuwa a duniya haka yake rayuwa a barzaku in ka nema to rayuwar annabi ruhin annabi na barzaku ruhin ibnu taymiya yana barzaku ruhin eh, shehu gibri mai yana barzaku kuma suna haɗuwa a barzaku to an kai kara wurin ruhin ibnu taymiya shi kuma ruhin ibnu eh, an kai ƙara wajen ruhin shehu gibrima ruhin shehu gibrima ya kai wannan kukan wurin manzon Allah wannan ba laifi bane mutlaqan sai dai ku ne jahili da ba ku ganewa to gashi ya ƙuli shaykhul islam ibnu taymiya habibu gusau yace shaykhul islam dan taymiya yana cewa famani ta kadafi basharin duk wanda ya kujirci wani abu a cikin mutum annahu ya ce, wani Allah ne ka kujirce daga gaske kai a wurinka wani Allah ne au da yi ko ya roƙa matacce ya zo kabari ya samu kabari yake ce mai mataccen ka biya min bukata ta to me hukuncin wannan mutumin mushriki me hukuncin wannan mutumin a wannan lokacin au da laba min rizika. ko kuma ya neman na cikin kabarin nan ya nemi arziki daga wurin matacce ya nemi arziki daga wurin matacce wa nasara ya nemi nasara daga wurin matacce wal hidayata ya nemi shari'a Wata tawakkala alaihi ya dogara da wannan matacce au sajada lahu kai ko sujjada ya je ma mataccen kabari ibnu taymiya ce yusta ta cewa ake ya tuba ashe mataki na farko ba ka ce mai mushriki ko ka ce mai zindiki ko ka kafirta shi ba abinda ake fara ga mai kawai ya tuba ka tuba to me yasa ku ba ku haka kawai sai ku ce mushriki zindiki kafiri to shine ibn taymiya ce fa in ta ba? in ya tuba shikenan magana ta wuce shikenan musulmi ne tuba kawai zai ba sai ya jaddada kalmar shahada ba tuba kawai zai ce na tuba Allah na tuba wa illa in ba haka ba duri ba ulqu sai a yanke masa wuya sai a yanke masa menene wuya ibn taymiya ya ce man fadala adam min al mashayiki duk wanda ya fifita ɗaya daga cikin shehunnai alan nabi a bisa annabi aw ita kada ko ya kujirta anna adam yastagni an da'ati rasulillahi ko lalle wani yakan iya wadatuwa daga da'ar manzala sallallahu alaihi shi ma ce mai cewa ake yi ya tuba fa in ba shi in ya tuba wa illa ba ka baduri ba tsunko sai a yanke masa menene wuya to saboda haka jahili ba ku karatu ku zo ku ta mutanen shirmi dan constabulary gaskiya ni nayi farin cikin ganin ka da wannan uniform kuma wannan aiki Allah ya sa ya rinjaye duk wani aiki da kake na alkhairi ya zama akan shi kake ya Allah ya sa wannan aikin ya sanadiyar daina fito a social media ka kana zagin waliyai Me eh, lalle na yi farin ciki sosai wannan aiki da ka shiga na constabulary Allah ya sa ya sanadiyar kwata-kwata daina fitowanka social media kana zagin waliyai ka tsaya aiki asalin aikin da Allah ya rubuta maka tun fil alansi shi ne aikin da ya kamata ka ci abinci da shi amma insha Allah social media daga wannan universe din da ka da kasa alfarma manzo Allah ka bar ta kenan ya eh, ka je asalin aikin ka da Allah ya aje ka kai. eh in Allah ya Da kuma in an rike wannan aikin a ji tsoron Allah eh banda cin hanci banda zalunci banda cin hanci da rashuwa eh dan constabulary a ji tsoron Allah alkanawi dan constabulary a ji tsoron Allah banda cin hanci da rashuwa. eh banda cin hanci yi adalci eh yi adalci ni abin da ke bani mamaki wai mutumin da ke cin mutuncin mutane a Najeriya wai shi wai shi aka ba wai ya zama gome tsaron mutane kai ka san za a yi adalci a nan a ji tsoron Allah kai abin da zamu faɗa maka kenan wassalamu alaikum Najeriya da kuma sauran Afirka da duniya gabaki ɗaya duk wani kirista da yake jin hausa wannan sako ne izuwa gare shi har ma da wanda baya jin hausa sako ne izuwa kiristocin duniya ga baki ɗaya za mu wannan bidiyo ne ta hanyar mu ba ku haƙuri mu kuma faɗakar da ku mu sanar da ku abin da wannan yaro yake faɗa wanda yake danganta kan shi ga addinin musulunci wannan bawan Allah na farko dai ba ɗan ɗariƙa ba ne na farko ba ɗan izala ba ne yan izalan ma kafirta su yake ba ɗan ɗariƙa ba ne yan ɗariƙan ma kafirta su yake wani yaro ɗan salafiya ne addinin su daban addinin musulunci daban ɗan salafiya ne daga cikin su aka fitar da irin yan boko haramu wanda suke ganin kowa ma arni ne duk wanda ba su ba suna da daman su kafirta shi yana kafirta yan izala yana kafirta yan ɗariƙa yana kafirta yan shi'a yana kafirta kiristoci kuma duka waɗannan dangoga na musulunci da na lissafa muku inda za su samu dama irin su za su iya sa makami su yaƙe su to abubuwan da za ku ji daga gare shi kada ku yi ma dukkanin musulmai hukuncin cewa haka musulunci yake kuma haka musulunci ya koyar ba haka bane wannan waɗansu ne masu da'awan musulunci wanda manzo Allah ya faɗa mana daman za su zo a ƙarshen zamani ya karju fi akirin zamani a ƙawamun waɗansu mutane za su fito daga ƙarshen zamani subhawul ahlami wawaye ne an gane ko ah, hadasul asanani masu ƙananan shekaru kaga ai yaro ne mai ƙananan shekaru ya na min ƙauli kairil bariya zaka ji suna faɗan magana suna cewa annabi ya ce Allah ya ce sai manzon Allah ya ce la yujawizu imanuhum hanajirahu imanin su amma bai wuce makogoron su ba na min addini suna fita daga addini kama yamruqu sahmu min ramiya kama yadda kwari yake fita daga cikin baka saboda haka abin da za ku ji daga gare shi kada ku yanke hukunci ku ce wannan shine aƙidar musulunci a'a mu ma da muke musulmai bai yadda da aƙidar mu ma bai yadda da mu ba yana kafarta kowa bari in sanya muku kuji ko sai a kama shi a kashe bible ne ka je ka sai babu dan iska Allah saka kudin sayan babu din ma ce keke da keke arne arne dan iska arne dabba mai bautawa Allah uku dan iskan banza gashi wata nan za mu zo wannan in ka takura mu zan yi turanci eh, duk anan da suke baku eh, tight a nan a coci da sauransu su fita su gane in iska ne ku suka ce babu ya ce duk wanda aka zo ranar aurenta aka duba gaba bejin ne, babu duku ya ce a yanka ta a kashe ta da gamu na addini yake wannan akwai ta'addancin da ya kai wannan ne da ubanka dan mun shiru mun kyale ku tsinanne arnan banza arnan hobi ya gashi kaje ka duba deuteronomy chapter 22 verse 20 to 21 new american bible kaje ka duba arnan but if this church is true cewa an je ranar aurenta da aka yi mata aure sai a ga eh ba a ga virginity ba that she wasn't a virgin on her wedding night and evidence of the girl's virginity is not found they shall bring the girl to the entrance of her father's house and there her townsmen shall stone her to death. Kai! Kai yanzu wannan wannan karuwan da suke da suke Christianity ta ubanka ko kai matanka shi sai da kai mata ciki a waje ta uwarka babu ya ce kashe ta tsinan ne da duk ba kashe a Najeriya annan Najeriya ba shegu yan iska shi yasa da aka ce muku za mu sa shari'a ku me yasa ku sa shari'a babu ba duk sai kun kare babu ya ce duk a kashe ku yan iska dukan ku sai kun haifa da sai kun haifi biyu uku da mace kuke aurenta to na bai jin tana ta yake unha wadin da dan iskan banza dan iskan wofi idan mun kyale ku ba mu da lokacin ku ne domin musa addinin naku yanzu ya koma addinin wasa ba ma da yake daukan ku da muhimmanci ka je social media gan da yara arna suke kawo bidiyon fasoshin ku suna comedy da shi hmm? a ce maka Allah uku ne a ce maka shi ya halicce Mary kuma shi ne Allah kuma Allah aka haifa kai ka ji dan iska Allah ne to ya ku zaman mu a duniya ya ku abokanan zaman mu a Najeriya Kiristoci na san kun ji irin zage-zagen da wannan yaro yake da sunan malinta to kada ku yi mana kuɗin goro ku ce haka musulunci yake wallahi wannan ba koyarwar manzon Allah bane wannan ba koyarwar alkur'ani bane hasali ma zagi a addinin musulunci haramun ne annabi ya ce babu mai zagin mutane sai fasiki ko musulmi ko ba musulmi ba Allah ya hana zagi Ya ce wala ne da una min dunillah yace fa laha adwan bighairi ilmin Allah ya ce, ya ku musulmi ku ji da kyau wala ne da una min dunillah duk wani wanda yake bauta ma wani Allah masu bautan gumaka ba Allah ce kada ku zage su in kun zage su kun zagan musu Allah su gumaka fa laha adwan su kuma sai zo su zage Allah dan ketare iyaka bighairi ilmin ba tare da ilimi ba to lallai kirista babu inda Allah ya ce ka zaki kirista duk mutumin da bakwa addini abinda Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai kira izuwa ga hanyar ubangijinka da hikima su yanzu kiristoci da suke yin wa'azi suke suke mayar da musulmai fulani da hausa suke koma kiristoci da zagi suke musu haka ai da hikima ne zaki ba kwa fita ku shiga cikin daji ku ga ga yadda kiristoci ba fulani ake mai da su kiristoci baya yiwuwa ba kwa fita ku gani gashi yadda za a ce ga yadda ake mai da hausawa kiristoci to suna da zagi suke mai da su kiristoci bil hikimati da hikima to kai yanzu a matsayinka na kai dan boko haramu kai ba wahabi kai dan salafiya a matsayinka na wanda kake so kai gyara shin da zagi ne da kafirtawa ne zaka zo ka kira kiristoci zuwa ga addinin Allah to in ma ba haka bane ai Allah ce lakum dinukum waliyadi ku rike addinin ku nima in rike nawa yanzu me me wani sako kake isarwa yanzu ka sa ka samu wannan bawan Allah ka rinka sirfafa mai zagi ka rinka zagin addinin mutane Allah bai ce kada kai haka kuma kai to me matsayinka a wurin Allah Allah ya ce kada ka yi kuma ka yi to me matsayinka ka faɗa mu matsayinka ya kai jahili to ku sani ya ko kiristoci wallahi tallahi wannan muwa muna da muna muna da kokwanto akan musuluncin shi iban ba mu da ingancin musuluncin wannan saboda ya kafarta yan ɗariƙa ya kafarta yan izala ya kafarta yan shi'a ba musulmi kawai sai su kuma wannan shine irin addinin su kuma ba addinin da Annabi Muhammad ya zo da shi bane wallahi tallahi wannan ba shine addinin Annabi Muhammad ba addinin musulunci ba sunan shi al-islamu me ma'anan al-islamu means peace ma'anan al shine peace may peace zaman lafiya ba addini ba ne wanda yake na ko an zage ka ma abin da annabinmu ya koya mana wa inin mur'um shata maka idan wani mutum ya zage ka wa ayyaka ya aibata ka bi amrin laisa fika da al'amarin da ba ka yi in ji annabi mai sai ce bala tu ayyiro kada ka aibata shi idan mutum ya zage ka fa ya aibata ka da amrin da wani al'amari da ba ka yi sai annabi ce kada ka rama da wani abin da ya maka bala tu ayyiro kai kuma kada ka aibata shi wa da'ahu ka kyale shi ya kunu wa baluhu alaihi bala'i shi zai kasance a gare shi wa ajruhu laka za a kwaso ladan shi kuma a baka sai ya ce wala tasubanna ahadan kar ka zage kowa wannan shine umarnin manzon Allah muna ba ku haƙuri kiristocin Najeriya ku yi hakuri mun sani Allah ya haɗa mu zama a Najeriya da kuma sauran duniya ga baki ɗaya mu musulmai ba mu isa mu kore ku a Najeriya ba Najeriya ƙasar ku ce Najeriya ƙasar mu ne an fahimta ko kuma ba mu isa mu canza ku akan addinin da Allah yana son Allah shi ya halicce ku da ya halicce ku kuma ya san da daga addini kuma ya aje ku akan addinin da kuke yi to Allah da ya halicce ku shi yake son ku kuma ya aje ku akan addinin da kuke mu ma Allah ya halicce mu kuma ya aje mu akan addinin da muke to ba mu isa mu tilasta muku mu ce dole sai kun ba addinin ku kun yi namu ba kamar yadda kuma ba za ku tilasta mana ku ce sai mun bar namu mun yi naku ba to muna ba ku hakuri kiristun Najeriya dan Allah kada ku mana kuɗin gore kada irin wa'annan wawayen su rinka sawa ku rinka ma yan uwanku abokanan zaman ku musulmai kuɗin goro wallahi ba haka addinin manzon Allah yake ba wallahi waɗannan waɗansu ne wanda annabi ya gaya mana kura ne da fatar akuya ko kuma akuya ce da fatar kura suna da awon musulunci ne amma ya murƙuna min addini gabaki ɗaya sun fita daga cikin addini yanzu in tambaye ku akwai wasu ɗaiɗaiku daga cikin yan izala wanda ba ba su da irin wannan aƙidar suna barin inda Allah ya aje magana su aje ta nan an fahimta balatana kuma mu da mai yan ɗari'u sufaye ba ruwan mu duk halittun Allah la ta haƙiran na musulman la ta zukura aiba imra'in wal aiba minka kabira shehu yace kada ka wulakanta musulmi kada ka ambata aibin wani musulmi sai a gana ka an fahimta ko to ba ma musulmi ba imra'in yace kowane irin mutum kada ka wulakanta shi musulmi ne kirista ne pagan ne ka bar shi akan addinin shi haka Allah yake so to saboda haka muna ba ku haƙuri ya ku kiristocin duniya gaba ɗaya ku yi haƙuri wallahi wannan muwa muna da kokwantar musuluncin shi eh kar ya danganta kanshi da musulmi amma ka dubin da yake sirfafa ma ainihin addinin ku zagi dan Allah ku yi haƙuri Allah yana son ku yi ajiku a wannan addinin dan Allah muna ba ku haƙuri ku yi haƙuri ba haka musulmi mu zauna lafiya muna son zaman lafiya ku yi addinin ku a zaman mu mu yi addinin mu an fahimta ko ku yi harkokin mu mu harkokin mu mu zauna lafiya kada mu yadda kada mu yadda faɗa na addini ko faɗa na ƙabilanci a zo a haɗa mu rikici mutanen Jos ku zauna lafiya mutanen Taraba ku zauna lafiya mutanen Nasarawa ku zauna lafiya mutanen Mina ku zauna lafiya mutanen Kaduna ku zauna lafiya mutanen Bauchi musulmai da kiristoci duk ku zauna lafiya wannan ƙasashen da garuruwan namu ne ba wanda ya isa ya kora wani mutanen Abuja kuma Center of Unity ku zauna lafiya kuma wallahi bari tabbatar mai da shi wannan jahilin ba wahabiyan dan salafiyan an fahimta kyasan boko haramun ɗin saboda ya ce kowa kaburi ne kowa su ne kawai musulmai kaga ya zagi 'yan izala ya zagi 'yan shi'a ya zagi 'yan ɗariƙa ya zagi kiristoci sai su 'yan salafiya a cikin salafiyan mata su mai zafi ce to ka ji bari ku ji ku 'yan uwan kiristoci wallahi wannan ba koyarwa Allah bace ba koyarwa manzon Allah bace abinda Qur'ani ya gaya mana cewa in ka haɗu da Kirista ya ce in za ku yi jayayya ma ka yi magana da shi mai taɗi. haka Ƙur'ani ya ce wala a ahlal kitabi illa billati hiya ahsan Allah ya ce kada ku yi jayayya da Yahuda da Nasara sai da maganar da ta zama mafi kyau ka ji jayayya fa wannan za ku ɗauki controversy debate debate za ku yi tsakaninku da kai da Kirista Allah ya ce to sanda za ka yi kar ka sake ka fusata kar ka ga mai magana mara daɗi ballantana ka zage shi to gashi kai ka zauna a matsayin ka na malami kana sirfafa wa addinin mutane zagi kana sirfafa ma wannan bawan Allah zagi eh to ina ba ku hakuri ya ku kiristoci ku yi hakuri ku yi addinin ku mu yi addinin mu waɗannan wallahi gurɓatattun musulmai ne masu kiran kansu musulmai suna ɓata mana addini amma mu addinin mu addinin son zaman lafiya ne addini da ya ba kowa ƴancin shi ka yi addinin ka mu ma mu namu sannan mu duba fa girma irin barnar da fir'auna ya yi fir'auna ka duba irin barnar da fir'auna ya yi amma da Allah ya tashi tura mai Musa da Haruna sai Allah ya ce wa kula lahu qawlan layyinan in kun ji za ku yi magana da shi ku faɗa mai magana mai taushi magana mai daɗi la'allahu ya tazakkaru aw yaksha ta iya yawa in kun faɗa mai magana mai daɗi ya wa'azantu ya ji tsoron Allah ya bar wannan abubuwan da yake yi Fir'auna fa wanda shi Fir'auna ba fa Kirista bane shi kafir kafir ne namijin kafiri wanda shi auna kafiri ne shi ba Allah ya mace kanshi ilahun fahashara fanada faƙala ana rabu ko a'ala shi fir'auna ba kirista ba ne? fir'auna kafiri ne domin shi ya ce ma kanshi Allah an bauta mai kuma to amma kuma Allah ya ce in ka je zaka mai magana a cikin Qur'anin ya ce ka je ka ce ka faɗa mai magana mai daɗi to ina kuma ga kirista wanda Qur'anin mu ya ba kiristoci eh a cikin Qur'ani Allah ya gaya mana wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yuwaddihi ilayka wa minhum man in tamanu bi dinarin la yuwaddi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima Allah ya ce wa min adil kitabi wallahi daga cikin yahudu da nasara man in tamanu bi kin tarin akwai dan ka bashi amanan dukiyarka yuaddi ilayka zai dawo maka da ita a cikin su akwai masu amana amma wa minhum man in tamanu bi dinar akwai dan ka fasu kuma dinarin ka la yuaddi ilayka ba zai dawo maka da shi ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai din kana tsaye a wurin kuna tare Qur'ani ya tabbatar da a kiristoci ma akwai mutanen kirki Qur'ani eh kamar irin a yahudawa akwai irin su abdullahi bin salam a kiristoci akwai irin su najashi wanda najashi kirista ne a ƙasar ethiopia ni ha gidan najashi naje naje naje ethiopia da muka sauka addis ababa babban birnin habasha naje ethiopia na shiga har gidan najashi najashi kirista ne amma da aka takura wa musulmai mushirkan Makka kafirai suka takura wa musulmai annabi ya turo musulmai hadis sayyidina usmanu yace bin maz'un ya ce ku je wurin najashi kirista ne sarki ne a wurin shi ba a zalunci kuma ba musulmi ba ne kirista ne ku je wurin shi ba a zalunci kuma musulmai suka yi hijira suka bar garin makka garin makka ya gagare su suka dawo wurin kirista ya ba su mafaka har mushirikan nan suka biyo suka zo haggarin habasha suka samu najashi suka ce ma najashi a bamu waɗannan mutanen da muhammad ya turo za mu kashe ya ce wallahi ni sarki ne a wurina ba a zalunci akan me kuma ya hana Eh? har ma ya keɓance musu wuri ce ku zauna ku ibadan ku a ƙarshe suka nuna mai kyawawan ɗabi'u suka karanta mai ƙur'ani shi ma ya zama musulmi saboda haka lallai ilalla na jefa wani tahaddi na ce dan Allah ina so in akwai wani musulmi malami da ya kware a ƙur'ani ko hadisi ya kawo mu wuri ɗaya inda manzon Allah bai taɓa yakan Kirista ba annabi bai taɓa zuwa yaƙi ya yaƙa Kirista ba wallahi bai taɓa ba so ɗaya ne aka taɓa zuwa za a yi yakin kuma kiristoci suka ce to min yadda da yarjejeniyar da za a yi kuma aka zauna lafiya amma annabi bai taba zuwa daidai da rana ka kawo duk yakukan da annabi yi ka ce wai ya yaƙi kirista wallahi babu sai dai mushrikai kafirai shi ko kirista ba za ka ce mai mushriki ko kafiri ba kai tsaye ba za ka ce mai haka ba saboda menene su abin da qur'ani ya fi kiransu ahlul kitabi ma'abota littafi su sun yadda akwai Allah sai dai sun ma Allah kishiya ne God the Father, God the Mother, and God Holy Spirit ko? su sun yadda akwai Allah amma akwai wanda su rana suke bautawa mushrikai kenan akwai wanda buginki suke bauta ma wayannan mutlakan kafirai ne irin su manzon Allah ya yaka amma irin su kiristoci a zamanin annabi kai har fa kiristocin najaran sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan addinin su ba musulunta suka yi ba ranar Lahadi ya riske su lokacin su annabi ya ce ku shiga cikin masallaci ku samu wuri ku je ku ibadan ku annabi bai hana su ba to saboda ga irin wa'annan yara kuke gani gurbatattu ne masu jingina kansu ga musulunci amma mu ma muna da kokwantan musuluncin su da za su fito suna jawo wa musulunci bakin jini saboda haka muna kira gare ku ya ku kiristan Najeriya ku yi hakuri wallahi ba haka ake ba mu yan ɗarikan tijjaniya wallahi mutane ne wanda yake wallahi tallahi ba wai kiristoci ba ko mai mutum gunki zamu iya zama da shi lafiya mu bar shi addinin shi wallahi ba za mu taba cutar da shi ba domin dukkan mu bayan Allah ne fa inna zal kalka ibadullah fala tadur aki ibadallah duk halittun da kai gani bayan Allah ne kuma kada ka cutar da duk wani irin bawan Allah annabi Ibrahim ba wata rana bako ya zo gidan shi ya ce ya Ibrahimu kana saukan baki ya ce ina saukan bako amma sai dan uwana musulmi kai musulmi ne ya ce a ni addini na ni ban yarda da Allah ba ni rana nake bauta ma annabi Ibrahim ya kore shi ba ka sauka a gidana ba a cikin daren Allah ya ma annabi Ibrahim wahayi dan ba musulmi bane ka kore shi to ai ni na halicce shi Allah shi ni ina san shi A haka in kana neman zaman lafiya da ka je ka nemo shi inda yake a cikin daren annabi ibrahim ya bazama mai bautar rana fa ba fa kirista ba mai bautar rana ya tafi ya je ya duba nan ya duba nan ya duba nan ya duba nan har Allah ya sa ya gano inda yake ce kai hakuri na kore ka a gidana saboda kai baka addini na kana wani addini na daban a cikin daren nan Allah ya mun wahayi cewa in je in nemo ka duk inda kake Allah ya Allah na yayi fushi da ni saboda ka zo mu je gidana in sauke ka ya dauko shi ya kawo shi gida ya to yanzu kana nufin Allah ka ya sadda ni to in dai haka ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ibrahim rasulullah ya musulunta da kyawawan ɗabi'u amma ka zo ka zauna ya kai wannan basalafan ya kai ɗan boko haramun eh ka zo ka zauna kana ainihin sirfafa wannan uba uban zagi wa kiristoci zagi zagi zagi zagi kana sirfafa wannan zagi ka ce wai kai wai wai wai wai kai kana cewa kiristoci a kashe su waye ce a kashe su to bari ka ji idan musulmi ya kashe kirista masu ya biya diya ka kashe kirista ka tabbatar da jinin kirista ba a banza yake ba a musulunci ma an girmama jinin kirista idan musulmi ya kashe kirista ka ji ko wallahi tallahi yadda ake biyan diya a musulunci haka zaka biya na kiristoci sai dai in sun ce sun yafe maka ne saboda Allah ya girmama jinin kiristoci kuma ya Allah ba shi halice mu ba wa ya ce maka Allah baya san su duk halittun mu ne duk halittun shi ne fa walau sha'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna da illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum Allah ya ga dama ya halicce mu ga baki ɗaya inda ya ga dama wallahi wallahi tallahi da ya bambanta mu daban daban daban daban da ya ga dama da ya haɗe mu dukkan mu babu Babu wani kirista babu wani musulmi mu zama ga baki ɗaya musulmi ne to saboda haka lallai nan yara suna jawo addinin musulunci zagi hmm, suna jawo addinin musulunci zagi tsakani da Allah mu zauna lafiya ku yi addinin ku mi addinin mu in kana so ka samu nasara wa mutanen da ba su addinin ka to kai musu magana mai daɗi ka kira su zuwa ga hanyar Allah da hikima da wa'azi mai kyau udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana amma zage-zage da cin mutunci wallahi tallahi wannan ba shine koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ah, ah, a ƙarshe ina so in tabbatar ma da shi wannan bawan Allah wannan littafin malamin su ne saboda duk wani dan ta'adda da ka sani zaka samu yana intisabi ga ibnu taymiya zaka yana intisabi da ibnu al-qayyim al to bari ka ji mutanen da kake cewa a kashe su kake tsinewa hatta masallacin manzon Allah gashi malamin ka ibnu al-qayyim al ya tabbatar da cewa kar a hana kirista ya shiga ya kasuwanci ba kar a hana kirista ko ba yahudi ya shiga cikin masallacin manzon Allah don wani abu na rayuwa ko don kasuwanci gashi kaga ko Allah ya gaya mana inna mal na najisun sai najisun sai ce fala ya qarbul masjid al harama ba'da hamihim haza ba'da amihim haza inna mal na najisun fala ya qarbul masjid al harama ba'da amihim haza Allah ya ce mushrikai masu bautan gumaka Allah ya ce najasa ne fala ya qarbul masjid al harama kada abbas zo ko kusa da dakin Allah mai alfarma amma ka ko Madina ba'da amihim haza bayan ainifin ah, shekaran nan an hana wani ba wani arni an fahimta ba wani mashiriki mai bautan gunki ko mai bautan rana da za a bar shi ya je dakin Ka'aba ya je shiga dakin Ka'aba an haramta ko ya je masallacin Madina an haramta amma kiristoci ga malamin ka cikin littafin ahkamu ahli zimmati ahkamu ahli zimmati nawa na Ibn al-Qayyim al-Jawziya eh na Ibn al-Qayyim al-Jawziya idan ka duba shafi na da 121 daidai eh inda yake ba inda yake bayani ka hukumu dukuli ahli zimmatil haram hukuncin shigan ahli zimma in an ce ahli zimma dama su ne kiristoci wanda aka yi alkawari da su kristocin da aka kristocin amana an bayan da wanda aka yi alkawari da su to menene hukuncin su an gane ko to shine sai malam ibn al-qayyim al-jawziya yace wa amma haramul madina amma haramin madina masallacin annabi farfajiyar masallacin annabi harami an fahimta ko ya ce fala fala fala ko ba a hana min da kolihi a hana kirista ya shiga lirisalatin zai je ya kai wani sako ne au tijaratin ko zai je ya talla a cikin masallacin annabi kai jahili gashi saboda mu'amala mai kyau gashi musulunci ya tabbatar da kirista zai shiga zai shiga har cikin masallacin annabi au hamali mata'in ko zai je ya dauko wani kaya gashi a cikin littafin a hakamu ali zumma na malamin kuma in kai kin kai basalabe ne na malamin ka ibn al-qayyim al-jawziya addinin musulunci fa inda dina yusrun wala yushaddid dina adun illa galabahu addini mai sauki ne ba wanda zai ainihin tsananta a addini addini sai yaron jaye shi shi yasa Allah ya ce ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wala taqulu ala illa al-haq ya ku yahudu da nasara kar ku zurfafa a addini kuma kar ku faɗa magana akan Allah sai maganar gaskiya an bai fahimta ko karshe muna kira gare ku ya ku yan uwanmu addinin musulunci wani addini ne wanda shine addinin karshe amma ba dole bane fa man sha'a yumin wa man sha'a yakfur. wanda ya ga dama ya shiga addinin musulunci ba ga dama ba ka zauna a addinin ka ba a tilastawa qur'ani ya gaya mana la ikraha ba a takurawa a addini amma wanda yake da ra'ayin shiga addinin musulunci kofa a buɗe take amma shi addinin musuluncin nan kamar yadda muka sani kuma a cikin ku kiristoci akwai yan baptist akwai yan catholical akwai yan menene ga nan dai daban-daban ko ga nan haka kuke da ɗari'u daban-daban to mu ma musulmai akwai ɗari'u daban-daban ko ba duka ɗari'un aka taru aka zama ɗaya suke kwandemin naku ko suke cin mutuncin ku ba hasali mu din nan yan ɗarikan tijjaniya tun da ake crisis a kaduna ba wani ba tijjani yan ɗarika jari ya taɓa ya taɓa farcen kirista ya kashe mu ko ƙwaro ba za mu iya kashewa ba a koyarwan iyayenmu mu yan ɗarika mu ba a taɓa yin wani hayaniya duk wani ɗan ɗarika ka ce wai wai da shi a ciki zai je ya ki kirista ko ya kashe kirista wallahi tallahi ba ma fita ba ma yi ba ma faɗa da kirista mu ko dabbobi ba za mu iya faɗa da su ba ballantana ɗan adam wanda Allah ya ce wala karkar ramna bani adam mun girma yan adam yan adam din nan har da ku kiristoci Allah ya girmama ku Allah ya karrama ku an fahimta ko saboda haka zancen ah, Allah uku ne wallahi Allah ɗaya ne kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad irin karama da mu'jiza da kuka gani ne tun zamanin Annabi Isa yasa kuka ce Isa dan Allah ne a Isa wallahi ba dan Allah bane Isa bawan Allah ne abinda Qur'ani ya gaya mana inni abdullahi ataniyal kitaba waje alani na biya barin karanta muku kuji annabi isa ba shi kadai bane aka same shi babu uba annabi adamu alaihi salatu wassalam an halicci annabi adamu ba uwa ba uba Allah ke da ikon haka an fahimta ko Allah ke da ikon menene Allah ke da ikon haka kamar yadda aka halicci annabi isa shi kuma da uwa ba uba an fahimta shi kuma annabi adamu an halicce shi babu uwa babu uba Allah ke da ikon Allah da yake da ikon ya halicci annabi eh, annabi eh, Isa ba uwa ba uba ah, da uwa ba uba Allah yake da ikon da halicci annabi Adamu babu uwa babu uba ita kuma na na hawa matar annabi Adamu an halicce ta da uba babu uwa to Allah shi ke da wannan ikon wa ma zalika alallahi bi azizin to bari zan dan karanta muku ku ji maganar annabi Isa saboda girmamawa ga alkur'ani da yi ma annabi isa har sura aka buɗe suran maman annabi isa maryamu surat mary chapter of mary in the holy quran there is a single chapter which is called chapter of mary in the holy quran hmm? mention the holy quran name of mary uncountable in the holy quran quran ya ambaci sunan maryam wurare daban-daban a haka ƙur'ani ya ambaci eh, name of jesus wurare daban-daban saboda mahimmancin sa a wurin mu every muslim didn't believe in jesus is not a real muslim hmm? every muslim didn't believe in jesus is not a real real muslim saboda haka we believe in jesus but jesus is not a god is a servant of god you know shine abin da mu qur'ani ya koya mana bar ku ji gashi yadda aka yi aka sama Maryam aka samu annabi isa mu a wurinmu a masallacin jerusalem masallacin kudus Yahaya ya kawo Zakariya ya kawo ta ya aje ta ta zama tana hidima ga masallacin Allah. A gefenta a kowane ana kiran shi Yusuf Najjar wanda ake kira da turanci Joseph Kafinta shi ma mai ibada ne. Wata rana sai ruwan Maryam ya kare, sai ta ce ma Joseph Joseph Kafinta za ka raka ni mu je mu ɗebo ruwa sai ce wallahi ana mashgulin bil ibada. Na shagala da ibada ba zan samu damin zuwa ba. Sai ta kama hanya ta tafi ita kaɗai. To a nan unguwar Ila'u inda Jerusalem take Betul Maqdis yake akwai wani saurayi sunan shi Taqiya. Shi saurayin duk sanda ya ga yarinya inda ta yi mai to duk inda ya haɗa gidan da ita sai ya ɓata ta sai ya zina da ita to Maryam tana samun labarin shi sai Allah ya gaya mana fa arsalna ilai fa arsalna ilaiha ruhana ko fatamassala laha basharan sawiya eh Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai muka aika mata ruhin mu mala'ika jibrilu eh fatamassala laha basharan sawiya sai mata sai eh, ainihin eh, ya zama saurayi tsayayye tsayayyen saurayi an fahimta ko tana garin sai ta ce a uzbin rahmani minka in kunta taqiya ina neman tsari da Allah da kai ni Maryamu in kai ne saurayin taqiya mai bata yan matan mutane sai ya ce inna ma ana rasuli rabbiki ni mala'ika ne daga wurin ubangijinki li ahmalaki li ahbalaki ah, gulaman zakiya ah, ah, inna ma ana rasuli rabbiki li ahbal inna ma ana rasuli rabbiki li ahbalaki gulaban zakiya ni mala'ika ne daga wurin ubangijinki ya aiko ni domin in baki ɗan ɗa mai tsarki eh inna ma anzara rasul rabbiki li ahba laki gulamin zakiya qalat sai maryamu ta ce anna yakuni li gulamin, ta yaya ni zan samu ɗa walam sini basharun namiji bai taba taba ni ba walam aku ni ba karuwa ba sai ya ce kala kazaliki kala rabbuki huwa alayya hayyun Allah ya ce a gaya miki wannan abu mai sauki ne cikin lamarin Allah wal naj'alahu ayatan lin nas zamu sanya Isa ya zama aya ne ga mutane wa rahmatan minna kuma ya zama rahama daga gare mu wa kana amran makadiya wannan al'amarin Allah ya riga ya zartar da shi sai ya mata busa haka wannan busin da mala'ika ya mata ta fahamalatu sai ta dauki cikin annabi Isa fanta ba bihi sai ta tafi da shi makanan kasiya wani wuri mai nisa fa ja al makhadu sai naƙuda ya zo mata ila jizin nakalati zuwa ainifin kututturan dabino zuwa karkashin ainifin jizu'in nakla an fahimta ko eh kalar ah, da ta ga haka sai ta ya laita ya kai tuna mitu ina ma in mutu kabla haza kamun wannan ranan fa kuntu ya zama na manta mansiya ne ma an mantar da ni ina ma a ce na mutu da a ga yau gashi ni ne Maryamu ne ciki babu babu miji ba aure bana da min ta ta kawai sai ta ji an yi kira ta kasanta an ce mata Allah ta hazani kada ki kada ki bakin ciki kada da Allah rabbuki ta take sariya Allah ya sanya a karkashin ki sariyan annabi ne an fahimta ko Allah ya sanya menene sariyan annabi wa huzi ilayki bi jiz'in naklati ki jawo a karkashin ki zuwa gare ki ki jawo ainihin kututturan dabino ko ki jawo reshen dabino to sakit alayki za ta rinka fadowa a gare ki rudduban danya janiyan za su zama sun yi kusa kusa da ke ki rinka dauka fa kuli wa sharabi ki ci ki sha wa qarri aina ki sanye idaninki fa in ma tare yana min albashar in kin ga mutum ahadan wani fa kuli karki magana sai ki ce inni nazartu lirrahmani sawma yau nayi ma alwashin Allah zan yi azumi ne balan ukallima al-yawma insiya ba zan yi magana da kowa ba ba ta dubi kauma hada milu sai ta zo mutanenta ga annabi Isa ta sai ta haihu da ta haihu sai ta zo sai ta zo da annabi Isa wurin mutanenta tana zuwa da shi kalu sai suka ce ya Maryamu ya ke Maryamu laqadi da shi an yau kin zo da abin kin zo da mummunan abu an fahimta ko kin zo da abu bako ya kuta haruna ya ke uwa haruna ma kana abokin ra'asau baban ke fa ba mummunan mutum bane ba mai mummunan ɗabi'a bane amma ya zaki haihu babu babu miji wa ma kanat ummuki bagiya sannan mahaifiyarki ba karo bace fa asharat ilayhi nan ko sai ta nuna ma sai ta dama ce kace magana sai ta nuna annabi Isa sai suka ce mata kai fa nukallimu ta yaya zamu magana man kana fil da sabiya ta yaya zamu magana ga mutumin da yake tsimman haihuwa kuma jariri ya zamu ma jariri magana <laughs> suna faɗan haka kiristocin nan na faɗan haka yahudawan na faɗan haka sai kawai sai sai annabi isa ya buɗe baki ya magana an haife shi bai bude kwana bakwai ba kawai sai ya buɗe baki ya ce ini abdullahi ni bawan allah ne atani alkitaba allah ya bani littafi waje alani ne biya allah ya sanya ni annabi ne kaga annabi isa annabi ne ba dan allah bane waje alani mubarakan allah ya sanya ni mai albarka ne aina ma kuntu duk inda na kasance wa hausa ni bi salati allah ya mun wasiya da rinka sallah zakati da zakka ma dum ta hayya matukar ina raye Ka ga ashe addinin annabi isa ma ne shi yasa in ka je jerusalem kamin ka shiga sai kai alwala raka a biyu irin ta musulmai to addinin annabi isa addini ne na sallah yadda addinin annabi muhammad yake addinin sallah haka addinin annabi isa addinin sallah ne wa barran bi walidati Allah ya sanya ni in zama mai biyayya ga mahaifiyata wala mai ja'alni jabbaran bai sanya ni mai girman kai ba shaqiyan bai sanya ni matsiyacin duniya matsiyacin lahira ba wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yau mawlitaran da aka haife ni wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma uba asu ayya da kuma ranar da zan tashi ina rayayye to in ba ku gane ba zalika isa ibn maryama wannan hirar da aka yi ba kowa ake nufi ba illa isa dan maryam qaulal haqqi wannan ita ce magana ta gaskiya allazi fi yamtaruna wanda mutane suke kokondo suke shakku a ciki to wannan maganan haka take ma kana lai ayyata ki min walidin subhana bai dace ga Allah a ce Allah yana da da ba bai dace ga Allah a ce Allah yana da mene ba da idza da amran ko in Allah ya niyan zartar da wani al'amari fa inna ma ya kawai zai ce mene kun kasance fa ya kuni sai ya kasance yan uwa wannan shine